يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك الله تكين إيكون سيومنا رانا رتايا قوة sha'aban wata na takwas a jerin watannin hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar talatin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam siratun wa durusun wa ibar na malam muhammadu sani umar rijiyar lemo za mu tashi a shafi na 239 daidai gabar da malam iya rubutu da babban baki ke cewa koroju rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ilal hudaibiyya fitar manzan allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi zuwa hudaibiyya بلغ عدد المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهديبية ألفا وأربعمائة وأربعمائة رجلا yake cewa adadin musulmi waɗanda suka fita tare da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi zuwa hudubiya sun kai sun isa ga alfan mutum dubu wa arba'imi'a da kuma ɗari hudu rajulan zarata wato mazaje kowannen su namiji wanda yake daidai yaƙi ala arjahil aqwal a bisa mafi rinjayen maganganu ita wa qad salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa man ma'ahu fi dhil hulaifa Haƙiƙa, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya yi sallah shi da waɗanda ke tare da shi a zul hulaifa wa ahramu bil umra suka kuma yi harama da ibada umara wa qallada al ya rataya wa dabbobin da za su yanka na hadaya rataye wa ash'arahu ya kuma wato yi musu alamomi da ake yi musu wa ba'atha aynan ya kuma aika da CID dan asiri min Khuza'a daga cikin kabilar Khuza'a yuqalu lahu Busr bin Sufyan al-Khuzai ana cewa da shi Busr dan Sufyan al-Khuzai al-Ka'bi yukhbiruhu an Quraysh dan ya bashi labarin abinda Qurayshawa ke ciki ثم مضوا في طريقهم حتى وصلوا عصفان sannan suka ci gaba da tafiya akan hanyar su ta tafiya makka har suka je gurin da ake cewa usfan ala bu'di 80 kilan min makka a bisa tsawon tazarar kilo 80 daga makka zuwa usfan kenan فجاء بصر بن سفيان يخبر عن قريش sai ga busuru dan sufiyan ya zo yana ba da labari game da ƙuraishawa yayi aikin aikinsa na cid da leƙen asiri Inna ha sami'at bi masirihim cewar ƙuraishawa sun sami labarin tahowar manzo da sahabbai don nufogar makka fajama'at lahum Jumu'a, don haka ma sun tattara musu taron mayaka runduna lisaddihim an dukhuli makka domin tsare su manzo sallallahu alaihi wa sallama daga shiga garin makka wa anna khalid ibn al-walid kuma haƙiƙa khalid dan walid kharaja bi khailihim ila qura qura'il ghamim ya fito tare da dawakan su quraishawa zuwa gurin da ake cewa qura'ul ghamim ala bu'di 64 kilan bisa daidai tsawon wato ainihin kilo 64 min makka daga makka zuwa inda yake fastasharar nabiyu sallallahu alaihi wasallama ashaba sai manzan Allah na Muhammad tsira da amince Allah sabbata gare shi nemi shawarar sahabbansa fi an yughira ala diyarin ladina nasaru quraishan cewar mai suke gani zai yi ya kai hari na bazata ga gidajen waɗanda suka taimaka wa ƙuraishawa wajtama'u ma'aha suka taru suka yi rindina tare da ƙuraishawa don hana saman manzo zuwa wannan umara to me suke gani su sahabbai ya iya kai hari ga gidajen waɗanda suka tafi gurin ƙuraishawa su taimaka musu daga cikin arnan da ba ƙuraishawa ba da suke kan hanyar ta zuwa wato anin makka liyada'u quraishan dan su baro gurin quraishawa wa ya'udu littifa'i an diyarim su dawo kare gidajensu da aka farma ya zama an tarwatsa taron da aka yi a can saboda an rage masa wato anin yawa ya kuke gani fa qala ashiru ayyuhan nas sai yace ku bani shawara ku bani manuniyar ku ya ku waɗannan mutane sahabbaina ashiru alayya ashiru ayyuhan nasu alayya ku ba taku shawarar da nunin ya ku mutane a tarauna an amila ila iyali kuna ga yayi daidai in karkata zuwa ga iyalan waɗanda suke taimaka wazarari wazarariya ha'ula da ƴaƴayen da suka bari na su waɗannan mutane allazina yuriduna an yasudduna anil bait waɗanda suke so su tsare mu su kare mu daga isa ɗakin Allah fa iya tuna كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين idan har Allah ya hukunta suka taho gare mu suka baro gurin ƙurayshawa don su zo su kare gidajen su baiwa wato iyalan iyalansu da su ɗauki to hakan zai zama qad qata'a aynan min al-mushriki Allah subhanahu wata'ala ya dade ko ya yanke ko ya wato anin sare ido ɗaya daga idanuwan ƙuraishawa domin idan ƙuraishawa biyu ne da nasu idan da idan mataimakansu da shi suke so su kalli muminai su far musu to idan aka taba wato iyalan waɗanda suka je kai musu ɗauki suka ce ai gasan sun faɗa iyalan mu bari mu je mu kai ɗauki in suka baro nan to ƙurashi ta zama sai ita kanta an lalata ido ɗaya daga cikin idanuwa biyun da take da shi na tunkarar musulmi an kira su da ido amma ba wai idan ake nufi ba an fahimta ko wa illa taraknahum mahrubin ko in kuma ba haka ba sai mu basu wato anin suna ababen kwace wa abubuwan amfani in ba su zo ba muka yi abin da muka yi ga iyalansu da gidajensu da suka bari da dukiyoyinsu su za su tsinci kansu sun zama wato anin ba su da kataɓi saboda iyalai da 'ya'ya da dukiya sun salwanta sau da haka zai zama sun zama wanda aka kwace wa abubuwan amfanin su sun zama kawai sai isu isu babu a kadara babu abin amfani nasu ai maslubi na munhawina ko manhubina ai maslubi na manhubina annahab shine ka kwace wa mutum abinsa asal ma shine in aka yi yaƙi aka ce asal abinda mayaƙi zo ka kashe shi mun yi wannan a baya cewar wanda ka kashe a yaƙi gaba da gaba to abubuwan amfaninsa da ya zo da takobi da mashi da barandami da waye da rigar yaƙi silke da waye duka kai ake bawa to za su zama wato abubuwan da suke da shi mun karɓe musu mun basu sai su kawai ba wato wani abin amfani tare da su qala abubakar ya rasulullah sai abubakar siddiq Allah ya dade shi ya manzan Allah kharajta amidan li hadha albayt kai dai asali ka fito ne nufin ka ka ziyarci wannan daki na Allah ita ce manufar da ta sa ka baro gida la turidu qatla ahad ba nufin kaje ka wani ba wala harba ahadin ba nufin ka kai wato anin kara da wani ba fatawajjala ni ina ga kawai ka fuskanci dakin Allah da kanu nufa faman faddana an duk wanda ya zo isha gaban mu game da dakin, ƙatal mu haɗu mu yaƙe shi kawai ba gudu ba ja da baya ƙalam ƙala imbo alasmillah sai manzo ya ce to a ci gaba da tafiya bisa sunan Allah Allah ya taimake mu shawara ta yi ba amma tsallaka ga wata ba wa kanat hadhihi sunnatuhu wannan ita ce sunnar manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi yastashiru ashabahu a koda yaushe kan nemi shawarar sahabbansa bai cewa dan shi annabi ne ya kaita da abin da ya fahimta ko yake kai radiyallahu ta'ala anhum Allah ya da su gaba daya wa inda ma alima alaihi salatu wassalamu bi qurbi khairil mushrikin minhum yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya san sun yi kusa da dawakan arna suna kusa da wato ainihin rundunar da khalid yake jagoranta bin walid wahun fi usfan ko asfan suna wato daidai usfan wa halati sala lokacin sallah kuma yi sallah bi ashabihi salatul khawf sai yi sallar tsoro tare da sahabbansa shi manzo sallallahu alaihi wa sallam wa hiya awwalu salati khawfin sallaha wannan sallar ita ce sallar tsoro ta farko da manzon Allah ya fara yi da sahabbansa Sun غير sallallahu alaihi wa sallama طريق الجيش sannan sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya canza hanyar rundunarsa inda suka nufa suka sauya hanya don kada a je a haɗu da waɗancan masu son su tsare hanya ɗin tajannuban lil qitali ma'a Khalid ibn al-Walid dan nisantar kaura yaƙi tare da dandanar da Khalid dan Walid yake jagoranta wa khayyalatil mushrikina da kuma wato mahaya da wakan arna da suke tare da shi falamma alima Khalidun bi zalika yayin da Khalid isan cewar isa mu labarin ai sa annabi sun sauya hanya hanyar da suka ma ba hanyar da za ku haɗu da su bane raja a musri an ila makka sai gaggawa ya koma maka ce to bari su je su hada karfin su can a maka gaba kada nan an bar su kuma in ma wani abu ya kaure kuma can a gama da na cikin makka askarat bi balda bi balda sai quraishawa suka fito daga cikin garin makka suka yi wato su na mayaka balda a gurin da ake cewa balda wa huwa wadin qaribun min at-tan'im shi wani kwari ne da yake kusa da inda ake cewa tan'im to anan suka yi dandazo suka yi cincirundo suka yi wato ainihin sarsani so sansani ولما اقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهديبية yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi kusa da Hudaybiya barakat naqatuhu alqaswa sai taguwarsa da ake kira da suna kasuwa ta rankwafa kawai sai ta kwanta faƙalo hala'atil kasuwa sai suka ce kasuwa ta yi fushi a yi hazanat malai ce fassarar hala'atil nan ta yi fushi wa barakat ta wato alin tsuguna ita ta tsaya alin faƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce ma atil, kasuwa kasuwa ba ta fushi ba wa ma ka laha bi khuluqin ba halinta ba ne haka walakin habasaha habisul fili a'a wanda ya tsare giwaye ne ya tsare ta in ba ku sani ba ku sani nan aka bukaci ta tsaya shi sa kuka ta tsaya da ka dokinsa ma ko raƙuminsa ko abin hawansa da umarnin Allah yake sun maƙala sannan manzo ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa la yas'aluna ne khutbatan ƙuraishawa ba za su tambaye ni ko su roƙe ni wani tsari wani salabas ko wani wato shiri ba yu'azzimuna fiha hurumatillah wanda a cikin tsarin da za su zo da shi akwai martaba alfarmar addinin Allah da Allah illa a aqaituhum iyaha face sai na ba su damar gudanar da wannan tsari zan biye musu za mu iya daidaitawa akan wani tsarin da suka zo da shi tunda kuka ga an tsare ta ta gagara gaba daga nan to akwai abin da Allah yake ne mai yiwa nan za mu tsaya ba sai an kai ga shiga ciki ba as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don koma abin da aka koya ma sababu ghazwatil hudaybiyya me dalilin yakin hudaybiyya wa mata waqa'at kuma yaushe ta faru ko yaushe ya faru me dalilin yaki na dalilin yaki to wanne ne a ciki nufin ga ɗakin ko hana wacce dalilin yaƙi hana wacce ko ƙoƙarin su na hana manzo sallallahu alaihi wa sallama isa ga ɗakin Allah shine dalilin da aka kira gazuwatul hudaybiya an yi yaƙin yawa sai ka sani daga haka za ka iya sanin yaƙoƙin da aka kara da wanda ba a kara ba an fahimta eh. yaushe aka yi wannan na hudabiya shekara ta shida kam kana adadul musulmi na lalina sake bo rasulallah sallallahu alaihi wa sallama fi hazi al adadin musulmin da suka abokanci manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare su kasance tare da shi a wannan yaƙi su nawa ne dubu da ɗari hudu ko بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر بن سفيان عينا على أهل مكة من ذا ألا تلا منك ألا ثبت أغريش يا أيك بسر دن سفيان يزمو مسا تلك أسيري قمتا مكة وما الحكمة في ذلك ما حكمة هكذا don ya san labarin abin da suke ciki ya san yadda zai bullo musu kuma da aka san labarin an yi abin da ya kamata an kauce wa rundunar khalid bin walid ko tunda an san da cewar sun san da zuwan kuma har sun yi shiri shirin kuma ga inda ya nufa aka kauce wa inda shirin yake kaga wannan wato cid ya yayi rana ya yi amfani yace istashara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba'd ashabi manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya nemi shawarar wasu daga cikin sahabbansa fa bal hikmatu fi zalika me hikimar yin haka haka haka cewa ga yadda idan ga yadda za a tattauna a matsaya na <laughs> cewa to mun ji abin da ya faɗa cewar akwai war manzo dan ya koyar da sahabbansa cewar abin da ba wahayi ina neman shawararsu kuma haka ya kamata su tafi da al'amuransa ko da al'amuransu ko da bayan rasuwarsa wannan iya su sahabbai da suka fuskanci haka in an so faɗa abin kuma sa baki ɗaya ke koya cewa su zama suna shawarwari a tsakankanin islam ya nemi shawarar shawararsu don tunanin yadda za a rage ƙarfin rundunar wato alin ƙurai shawa a dunkule dan a ruguza agajin da wasu kaje suka kai musu ya zama an raunata su da wani sai aka zo da wata shawara ta shawara a ah, kawai a wuce a wuce wanda aka je sai kuma aka sauya hanya an kauce wa yiwuwar gaba da gaba da su kamar da aka kauce wa yiwuwar farma wasu sashi nasu mataimaka hari ya zama to kuma Allah cikin ikon sama ya dakatar da dabbar manzo sallallahu alaihi wasallam daga ci gaba dan wato ainihin wani abin da zai gudana da Allah yake nufi na'am Eh, ya yi haka saboda da umarnin Allah yake haka wa shawirhum fil amri Allah ya ce karka shawarta sabon ka cikin al'amuran da ba masu ba wahayi akai ba ya ba nasi akai tun ridwan shaffar ridwan tawalat رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش an sami bibiya wani bayan wani na 'yan aike na manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zuwa ga ƙurashawa tunda wannan dabba Allah ya ikonsa da umarninsa ta tsaya inda ta tsaya to sai manzo ya rika ɗaukan salon aika wanda za su je su sanar da ƙuraishawa ga abin da yake tafa da shi ba mutum da ya tura ba shi na aka ce to tawalat rusul rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ila quraish yan aiken manzo sallallahu alaihi wa sallama su daka bibiyar juna zuwa ga quraishawa li yu'allimahu domin ya sanar da su annahu illa ma jaa mu'tamiran cewar kadai ya nufo garin makka ne don yin umara Na muhariban ba ya nufo ta dan yaki ba ne arsala khirash bin umayya al-khuzai farko sai ya fara aika khirash dan umayya al-khuzai dan kabila khuzai khuza'a fa aradat an taqtulahu sai quraishawa suka yi nufin su kashe shi laula an mana'ahum al-ahabish in ba dan wasu jama'a ta wato ƙabilu sun hana su ba wahum jama'atu min iddatu qaba'il in an ce ahabi quraish wasu jama'a ne daga ƙabilu daban-daban akwai quraishawa akwai kinana akwai khuza'a waɗannan ƙabilun a tun lokacin wato ainihin jahiliya sun haɗu sun taru sun yi rantsuwar alkawarin haɗin kai da taimakon juna da ƙarfafa junansu akan abubuwan da suka tunkaro ɗayansu to wannan rukunin su ne suka hana sauran wato al'ummar da suke tare a makka da nufin za su hana manzo da sahabbai shiga garin makka su suka hana a kashe wato anin khirash da manzo ya aiko in ba da haka ba da ƙarshen ta yaƙi ya ɓalle ثم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل أمر بن الخطاب أن يرسل أمر بن الخطاب sannan sai manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi nufin ya aika Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaki ya dade shi fa ya rasulullah sai Umar ya ce ya manzan Allah laysa li bi makkata ahadun min bani adin yaghdibu li ka sani ya manzan Allah a garin makka dangane da abin da ya shafi zuriyar adi wanda nake da dangantaka da su babu wani mutum ɗaya da zai fushi saboda ni an taɓa ni yadda na Musulunci nan bai musu daɗi ba fa suna ga su wato ainihin wani jigo ne a cikinsu wani jarumi haziki gagarumi na ɓalle na basu tufa a cikin fushi da hasala suke da su. dan an taba ni ba wani zai fushin an taba masa dan uwa ka san da wannan in uzaitu in an cutar da ni ba wanda zai ransa zai baci ta za su yi gwara haka ai dama na cikin mu ne ya fice mana ai ba daɗin tafiyar sa muka ji ba fa arsil usman ibn usman bin ibn affan ni ina ga ka aika usman dan affan ta nan muna da bambanci da shi fa inna ashiratahu ko biha wa innahu muballighun ma aratta su wato danginsa shi Usman dan Affan tare suke da Qurayshawa kuma su ne ma jigo kuma suna kishin su zasu ji ba daɗin an taɓa shi wa innahu muballighun ma aratta kuma shi mai iya isar maka da abin da kake so a isar za samu biyan bukatar abin da ake so kuma shi ba wanda wato zai taɓa bane ta daɗi za a samu matsala an ce a taɓa shi a cikin su isu isu an fahimci bayanin fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai mazan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya kirayi Uthman ibn Affan Uthman dan Affan fa arsalahu ila Quraysh ya aika shi zuwa ga ƙuraishawa wa ƙala ya ce akhbirhum anna lam na'ti liqital in ka je kai Usman ka labarta musu ka sanar da su cewar mu fa ba mun zo yaƙi bane wa inna ma ji'na umara ka gaya musu kadai mun zo ne don yin umara wad'uhum ila al-islam amma fa ka kira su zuwa ga musulunci da ita ce manufar da take gaban mu haka dai ko me za a yi musulunci ne na gaba wa amarahu an ya'tiya rijalan bi makkata mu'minina wa nisa wa nisa'in mu'minat sannan manzo ya umarce shi da ya je wajen wasu mazaje da ke cikin garin makka waɗanda suke muminai maza ki kuma je zuwa ga wasu muminai mata da suke cikin garin makka fa yadkhul alaihim shiga gurinsu wa yubashshiruhum yi musu albishir bilfatiki da cewar akwai buɗi da Allah zai ba al'ummar nan kusa wa yukhbiruhum Allah azza wa jalla muzhirun dina dinahu bi makka kuma ba su labarin cewar Allah zai bayyanar da addinin nan kusa a cikin garin makka hatta la yastakhfa fiha bil imani har a waye gari ba za a rika buya da imani a cikin garin makka mumini zai fito ya komai da yake na imani a fili fantalaka usmanu sai usman ya kama hanya ya tafi zai je ya aiki uku da aka san shi tallan musulunci da kiran wato ƙurasha zuwa gare shi sanar da su ba yaƙi aka zo ba Umar aka zo tafiya ga muminai maza da matan da suke cikin garin makka a yi musu albishir da buɗi da allah zai wa al'ummar musulmi za su sake nan gaba su yi addini sarransu ya kama hanya ya tafi da ala ƙuraishi ko balda. ya shuɗe ta gurin ƙuraishawa ya fi ta gurin ƙuraishawa a inda suka dandazo balda faƙalu lahu sai suka ce da shi aina turid ina kake so ka je faƙala ba sani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam addu'ukum ila Allah wa ilal islam yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne ya aiko ni wajen ku in kiraye ku zuwa ga Allah kuma zuwa ga addinin Allah musulunci wa ukhbirukum anna lam na'ti liqital kuma in labarta muku in sanar da ku cewar mu fa ba yaƙi muka zo yi ba ba mu zo maka dan yaƙi ba wa inna ma ji'na ummara mun zo ne kawai dan mai umara fa qalu qad sami'na ma taqul suka ce to mun ji abin da kake faɗa ko mun ji abin da ka faɗa fanfut li hajatika je kai buƙatar ka kai dai kai da aka turo ka faɗa da saƙonka na musulunci mun ji ka kiraye mu zuwa ga Allah da addininsa mun ji amma ba za a ba ko yawwa ji dai mun ji kai je kai abin da ya kawo ka iya kai da ka tafi wa qama ilaihi abanu bin sa'id ko sai abanu dan sa'id bin al-as ya tashi zuwa ga Usman dan Affan farahaba bihi ya masa maraba maraba da zuwanka wa asraja farasahu isa siddiga ga dokinsa fa hamala usman alal faras ya ɗauki sayyidina usman akan wannan doki nasa wa ajarahu ya bashi mafaka a matsayin in an gashi tare da shi da yarjewar wato ainihin shi din da kuma waɗanda duk suke jin tare suke tafiya su ɗaya cewar da yarjewar su ita fa da usman kada wani ya farmasa wa ardafahu aban aban ya goya usman a bayan dokinsa hatta ja a makka ya to da shi har cikin garin makka wa qalat quraish li usman quraishawa suka ce da usman in shi ita an ta tsufa bil baiti fa tsuf in ka so yin dawafi ga ɗakin nan na Allah tunda umara fa zo yi to yi ka فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ita ba zai yi ban yi dawafi da wannan ɗakin har sai manzon Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi ya dawafi da shi ba ni ba zagaya wannan ɗakin sai na ga manzo ya zagaya ne haka kenan dan aiki ya ci amana dan ba yanzu bane mutane da suke dan nan dama ai umara maka zo yin to na yi tawa haka zai ga maka sun ce na iya yi na yi ta to yana umarnin kuma to da ka to sai ka zama mai biyayya ga shugaba sau da kafa kar ka saba kar kai wani abu ba da umarninsa tunda shi na umarni da umarnin Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma yace duk wanda ya bi shugabansa shi ya bi wanda ya bi shi kuma Allah ya to in dai shugaba yana kan tsarin musulunci to bai halatta ka saba in ka ka saba masa to saba wani wannan kuma dama ba a ce ka bi shi a sabo ba an fahimta ku? su da ce ba zai yi ban yi zagaye wannan ɗaki na Allah manzo bai zagaya shi dan da yi wani abin da na zo yi wahtabasa su quraishun indaha sai quraishawa suka tsada sayyidina usman a gurin su taba shi dai ba za ta taba shi ba amma a sake shi kuma ya tafi ta daɗi akan kari hakan bai tunda da ya ce ba zai dawo kuma sai da manzo sai aka tsere shi فبلغ رسول الله صلى الله عليه فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين sai saƙo ko labari ije wa manzon Allah sira da amincin Allah su tabbata gare shi da sauran al'ummar musulmi anna usmana qad qutila an fa kashe usman wannan shine abin da ya je usman su kuma tsare shi suka yi ba kashe shi suka yi ba an fahimta to ka tura dan aike ka ga shiru za ka iya riya haka ma na kajin ana jin batirin ya sanyi ko kuma cajin ya ƙare ana yi kunnuwansu ne ba abu da wannan to da haka ta faru faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la na furahu hatta nunajiz alqauma ba fa za mu bar wannan guri ba har sai mun kaura yaki da waɗannan mutane inda har an kashe usman wannan fa shine tsari na musulunci shi ta yana cewa ba zai dawafi ba sai da manzo shi kuma na yana cewa ba za su bar nan ba sai an kaura inda an taɓa musu wannan ko haka fa ake so mu zama in aka taɓa mana namu musulmi to sai dai don mu kare shi kuma can inda yake a kan ya ba da mu sai dai a ce ba ran haka ya kamata musulmi amma ka jana taɓa dan uwan ka ji ai ba ai ba ai ba anan can yan kaza ne to kana nan zai same ka haka yake faru sau da haka duk abin da ya shafi musulmi ya shafi kowa daga cikin al'ummar musulmi haka ya kamata musulmi su ji kuma su zama akan haka wada ilal bai'at sai manzo tsira da amince Allah tabbata a kare shi kiraye sahabbansa don yin tabba yin hannu da shi ta hata shajara a ƙarƙashin bishiya wahiya bai'atul ridwan wannan ita ake kira da caffar ribuwar caffar yadda da yarjejeniya da amincewa da abin da manzo ya bukaci a yi halallahu azza wa jalla allah maɗaukaki ya ce laƙar rabiyallahu alil mu'minina allah ya yarda da bayansa mu'minai yasa sai aka ce bai atun ribuwan sun samu yadda ta ubangiji إذ tahta تحت الشجرة أيا يندى suke miƙa maka hannu kake miƙa musu kuna caffa akan za a kaura yaƙi tsakaninku da ƙuraishawa saboda an taɓa usman ko an kashe usman ta hata shajarati a ƙarƙashin bishiya fa'alima ma fi qulubikum kuma ku fi qulubihim ko Allah ya san abin da ke cikin zukatansu su bayin sa muminai fa anzala sakinata alaihi sai ya saukar musu da nutsuwa wa asabahum fathan qariba isaka musu da buɗe na dab na kusa wa magani kathira da kuma ganimomi masu ɗimbin yawa ya akhuduna hada za su wato zo tattara su ɗiba wa azizan hakima hakika Allah kasance mabuwayi masanin inda ya dace sanya al'amura mala yace akhraj al fi sahihi imam al-bukhari ya rawaita hadisi cikin sahihin littafinsa an al-bara bin azib bin radiyallahu ta'ala an daga sahabansa daga sahaban annabi tsira da amince Allah tabbata a gare shi shi kuma Allah ya yarda da shi qala yace ta'udduna antum al-fatha fatha makkah wai ku lissafin da kuke buɗe garin makka shine buɗi in ji manzo sallallahu alaihi wasallam ولقد كان فتح مكة فتحا في حقيقة بود مكة buɗe ne na ban mamaki mai girma abin a fatan ya faru wa nahnu na'uddu al-fatha bai'at ar-ridwan mu ko muna daukan wato ko muna lissafin abin da yake budi caffan nan da aka yi ta wato ainihin yarda da ubangiji da bayan muminai yawmal hudaybiya a ranar hudaybiya an gani bara ne yake wannan bayani ba fa manzo ba تعدون أنتم الفتح فتح مكة ولقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيئة الربوان يوم الحديبية mutane ana magana buɗe buɗe buɗe ko a wannan ayar da Allah yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta shajarati tahta shajarati fa 'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba ko kuna daukan fathan qariba buɗin da aka samu na buɗe garin Makka ice mu in ji bara dan azim muna kirga wannan tabbat da aka da manzo a ƙarƙashin bishiya akan cewa in dai har an kashe usman to za a kaura yayi Allah ya ce ya yadda da mu da muka yi shaffar wannan shine buɗe Allah ya yadda da kai da dama abin da ka fito ne ma an fahimta umar da muke so mu ja dan a yadda da mu za ka ce an yadda da mutum a nan ko daga nan muka koma buɗe ya an fahimci bayanin wafi sahihaini kuma ya zo cikin sahih bukhari da muslim an jabir an jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu daga jabir dan abdullah Allah madaukaki ya da su kala yace qala lana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da hannun shi Allah tabbata a gare shi ya ce da mu yawmal hudaybiya a ranar hudaybiya antum khairu ahli al-ard ku ne mafi alkhairin bayin da ke ban kasa kuka fi bayin da duk ke ban kasa alkhairi in ji manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ba buɗe ba ne to da ga Allah can ya ce laqad rabiya ga manzo ya ce antum khairu ahli al-ard Allah ya yarda manzo ya yi wa kunna alfan wa arba'umiya mun kasance mu dubu da ɗari hudu ne walau kuntu absuru al-yawma da a ce yau da nake muku maganan nan in ji jabir dan abdullahi ina gani da ina gani a yanzu da nake muku maganan nan la ataitukum makana shagara da na je da ku inda bishiyar take kenan daga cikin wanda Allah ya jarraba da rashin gani a ƙarshen rayuwa ko da haka da haka sai ka tara sahabban da suka makanci ko ai da haka wasu suke ba su bincike ce ka ga har ma makafin sahabbai sai da ya jero da haka ake tara ce kai kuma bari kai wannan ai ga ka abin malik can a cikin riyadu salihin da ake karanta na kusa kusa shi ma ko dan sai ne jagora abdullahi bin ka'ab bin malik sai shi ma ya makance ko dama kuma akwai makahon da kowa ya shahara kowa ya san makahon a basa wata walla an ja'ahul a'ma ko sai kana da taro makafin cikin sabo sai ka gona saboda damuwa da sabon har makafin ya sani ko eh. wa bihi ma aiban har wa da cikin sahih bukhari da muslim an yazid ibn abi ubayd an karbo daga yazid dan abi ubayd qala yace qultu li salamata bin al-aqwa na ce da salama ɗan akwa radiyallahu anhu Allah ya da shi ala ayi shay'in atum Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama yawmal hudaybiyah wani da kuka yi manzo ya rika baku hannu kuna bashi hannu akan me kuka yi da shi a wannan rana ta hudaybiya ala alal mauti yace akan mu mutu muka yi da shi mun yadda mu mutu a rasa mu akan an taɓa Usman akan haka muka tafa da manzo sallallahu alaihi wasallam wa an Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhuma kuma an karɓo ne daga Jabir dan Abdullahi Allah ya yarda da su shi da mahaifinsa annahu sami'a umma mubashir radiyallahu ta'ala anha hakika ya ji uwar mubashir Allah ya yarda da ita annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wa wasallam yaqul. shawar haƙiƙa ta ji annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa inda hafsa a gurin matarsa hafsa la ya dukulun nara in sha Allahu min ashabi shajarati ahadun in Allah ya yarda babu wani mutum ɗaya daga cikin mutanen da suka yi tabbata ne a ƙarƙashin bishiyar nan da zai shiga wuta duk 'yan aljannai mutum dubu da ɗari hudu a shaida wanda aka walfi da aljanna suna da yawa ko ko wannan dandazon guda ba kaɗan ba ne ko kuma ce waɗanda za a taɓa yanzu haka ga wanda yawa nan kansa ya cuta allazina baya'u tahtaha waɗanda suka yi tabba a ƙarƙashin ita bishiyar وفي صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام البخاري أشكين سهل لتاب الإمام البخاري رحمه الله رحمه الله تعالى ألا مدوكتية جكانسا من حديث ابن عمر أحاديث لا كرب لك صحابة النبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ألا يدد سوشي بابنسا وفيه شكين حديث بيان يازو وكانت بيعة الرضوان wannan tafa ta yarda da Allah ya da sahabbai da suka yi wannan tafa tare da manzo ta kasance ba da ma zahaba Usman ila makka bayan tafiyar Usman zuwa cikin garin makka faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce amma an ka ƙarasa zai zama ba na cewa bane faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam biyadihi al-yumna an gane abin nufi sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya aikata da hannunsa na dama ƙala a nan ba ta magana ba don hannu baya magana an ce ƙala ya yi kaza da hannunsa an gane to da sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya aikata da hannunsa yace hadhihi yadu Uthman wannan hannun nawa da na ɗaga kamar yadda kowannen ku ya ban hannu maka gaisa shaffa cewar ko a mutu ko a rai in ta kama a yaƙi za a yi to wannan hannun nawa ji manzo da ɗaga yadda usman na ɗaga ta a madadin hannun usman fadaraba biha ala yadihi sai ya buga wannan hannun akan ɗaya hannun ya haka kamar yadda kun kuka hannu muke hannu da kuto wannan hannun na usman ne gana wani manzan allah ne masa tafa a madadinsa shi ma da bayanan har da shi aka tafa wa ce, yace hadhihi li usman wannan hannun da na hada da wannan na usman ne fa'udda fil fil mubayi'ina tahta ash-shajara wannan yasa ake lissafa na usman cikin wanda suka yi tafa da manzo a ƙarƙashin bishiya ai ya ma fi kowa shi da manzo ne ma ya masa tafar a madadinsa ai yadda ta kai yadda manzo ya dau hannunsa ya yi a madadinka matsayinka ya kai matsayi Allah ya ji kansu da rahama to wannan shine abin da ya ka yau abin da muka dace Allah ya ba mu ladan wanda aka samu kuskure Allah ya yi الحمد لله والصلاة والسلام yake cewa malam muna jarrabawa don Allah muna neman addu'a Allah ya zaɓa abinda da ya fi alkhairi a cikin dukkan al'amuran rayuwarmu amin summa amin Allah ubangiji ba ku damacin nasara a wannan jarrabawa ya sa ta zama muku alkhairi ta zama wa musulunci alkhairi na kuma yake cewa mutum ne yake bin liman jam'i a sallah mai raka'a hudu to sai kabali ta riski limamu ni kuma raka'a biyu na riska zan bi su ne mai yi sujjada kabalin tare da liman ko sai na ci ko raka'a biyun sannan ni sai na yi sujjada kabalin ma shi wanda yake bin liman sallah ya zamanto an tsere masa da wani adadi na rakawo'i bai samun damar ya tashi ya ciko su sai liman ya ce assalamu alaikum na sallame ka kana iya tashi ka ciko ko da ya zama to bai ce assalamu alaikum bai sake sun kuyawa ya tafi sujjada ta gyaran kuskuren da to ba za ka tsinke ka bai shi ba za ka bi shi a yi wannan sujjadin da kai ka riga ka yi ka tare da limami idan ka ci ko abin da ya rage na sallah sai kai wasu ainihin sallama baka da matsala eh, ba za ka ce ka tashi ka bar shi yana ta yana su sujuda kabali ba kai ka tafi ci ko sallah saboda bai sallama yana nuna cewa ya baka da wannan shine dai wannan kuma yake cewa malam mahaifina ne ya samu saɓani da 'yan uwansa kuma mu 'ya'yansa ya mana wasici da cewa idan ya mutu muka bari ɗaya daga cikinsu ya zo kan gawarsa allah ya isu Yeah. malam ya matsayin wannan wasiya duk da cewa sun shirya amma yana kan bakansa wannan magana taka ta ƙarshe tafka da warware. in an shirya mutum ba zama a kan bakansa shiri bai yi wacce to a tsarin kwarwa addinin musulunci ana aiwatar da wasici ne idan ba ta saba wa Allah ba ba ta saba umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya yi umarni ko ya wasici da abin da ya saba wa musulunci ba a aiwatar da wasicin wasici na ‘ya'ya su ci gaba da gaba da ‘yan uwan mahaifansu ya saba wa abin da musulunci ya zo da shi shi musulunci abin da ya zo da shi ‘yan uwa musulmai wanda suke da dangantaka ta jini ƙarfin yan uwantaka su ta waɗanda alaƙa su ɗaya ce ko biyu za ka da wani su da kai zaman gari da yare da kuma addini da kuma yan uwantaka ta jini wannan yana da ƙarfi matuƙa ƙwarai da gaske fiye da ce ka da shi ta yare ce ko ka da shi ta jini ce babu ta yare babu ta addini ba da aka ce sun haɗu sun taru ga yare ga addini ga zaman gari ga kuma wato yankwantaka ta addini to ƙarfin ya kai ƙarfi ba a cewa a yi abin da za a dagwalgwar wannan dangantaka ko kuma zumunta Don mu zuna cewa duk wanda iya yanke zumunta kamar da yake hadisi Allah yake cewa da ita zumuntar za ta zo gaban Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ubangiji mai kata na daura wanda ya yanke ni sai ce miki daidai idan na yanke alaƙa da wanda ya yanke ki na kuma kulla alaƙa da wanda ya sadar da ke ta ce ubangiji hukuncin da kai yayi yayi wannan abin da aka yi haka yayi to kaka mai yana cewa a yanke alaƙa tsakanin 'yan uwansa da 'ya'yansa wanda an yi haka an yanke zumunta an gane ku su da haka wannan wasiyar ba za a aiki da ita za a bar masa kayansa don kada a sake binsa da wani abin da zai bi shi na samu sai su ci gaba da mu'amala da 'yan uwan babansu kamar abin da ya faru da babansu bai faru ba Shi ne daidai eh, da ka duk sanda mutu ya wasiki da abin da ya saba shari'a ko ba wannan ba da ba za a aiki da wasikin ana amfani da wasiya idan ta dace da shari'a hmm. wannan kuma yake cewa don allah mecece gaba yaya alamominta suke ta yaya gaba take shiga tsakanin mutum da wani sannan na ta yaya za ka gane wani yana gaba da kai alhali kai kuma baka sani ba kuma wani hanyoyi ake bi domin warware ta malam mai tasiri ke nan A eh. ai ban san akwai wanda zai jahilci mai gaba ba sai dai ko san dai ika ji bayanin nawa dai na wa alaikum da ya mutu kan ya ba dan uwa su zo kan kan gari to amma shi to bayan ko da ce in ayar suna ma abin da yan uwa to ko da yan uwa ba sa zuwa gurin eh, ayar su ya ne suka da zuwa kan shi ne abin da ke faɗa cewar su za su gaba da abin da shi ne sadar da zumunta ta tsakaninsu da yan uwan babansu za su je inda suke za su yi abin da suka sa su bai saba da shari'a ba za su ji abin da kamar abin da ya faru da babansu bai faru ba haka ya kamata su mu'amalace shi ne daidai hmm. maganar wannan cewar gaba to kafin mu dawo kan wannan mai tafsili wannan shi tambayar sabon da yake cewa wai ya halatta a yin tosi a cikin ruwan dabbobi ko abincinsu saboda ya ji an yi maganar manzo sallallahu alaihi wasallam idan yana shan wani abu yana numfasawa a wajen abin shan ko mu ma kuma haka ya kamata mu duk musulmi mai koyi da shi sai to sai zaman to ka zo ka yi tofi da bambanci da tofi da numfasawa ku fahimci wani abu eh tofi wannan ya zo a hadisance za ka iya karanta ayoyi ka tofa ka shafe jiki an gane ko karanta ka toba a ruwa a sha su aiki su maganta ko ka karanta ka toba ka ɗebi ruwan ka yarfawa wanda kake so ka sawa a jiki don ya sai masa amfani kamar da ake masu rukuya tsin wani kana yarfa shi ɗanin zai ce ka ne kaga ka zuba mota za. ka to irin wannan ya halatta bai saba da shari'a ba to da ko kai tofi a ruwan da wani zai sha musulmi mutum mai kama isha ka ai ba kamar dabba ba ya fi dabba daraja to tun da aka yi tofi mutum ya sha to dan an yi tofi dabba ta sha na wani abu me zai tofa ko ya yawansa ya tofa dabba ta sha sai a <laughs> eh? ah, wanda ya tofa surkulle ai ya san surkulle tofa shi kuma nan ba zai mara rana ba ba zai amfani ba eh saboda haka in dai ka je ana magana tofi ai yanzu misali da muka magana tofi kai kasan dai ana tofawa ayon alkur'ani ko hadisan manzo addu'a da suka tabbata a sha'awar ki sai ga dabban da ta kana so ka ƙara a yi sallah da ita ka samu tanayya kuma ka ba ta irin duk magunan da ake bayarwa na asibitin basi ba da kamu da muke da magani karanta ajin kursi ka ka tofa ka ba ta lafiya lau sai ta samu lafiya ba da abu amma ka toka tarkulla ai sai dai ka tsara tarkulla ka gani aka yi Allah ya samu dace to gaba dai ba wani abu ne gaba rashin jituwa da rashin ta daɗi ce ba ma ta daɗi da wani ka fahimci cewar tsakaninka da wani ba ta daɗi abu ne mai sauƙi inda kuna wato walwala da raha da tattaunawa kaga yanzu baya ba da ƙofa haka in kun haɗu da shi makon sakin fuska sai haɗa fuska in ka tofa magana da ta kamata ya shigo isa baki kisawa ko in zai tofa ya tofa mai zafi ko aka ga wannan abu ne da fili za ka iya to wani shi kirin akwai alama ke tabbatar cewa ba daɗi ba a ta daɗi ba a jituwa to na ta ce gaba ko kai mai kun ka faɗa alkhairi akan sai da karka faɗa ba daɗi shi ma zai faɗi magana kan kasa, zai ya faɗi mara daɗi to na take cikin akwai gaba akwai rashin jituwa akwai rashin fahimtar juna to wannan sune alamomin da ake gane to da za ka gane wani yana gaba da kai kai baka sani ba daga alamomin da yake nuna maka wanda ya saba wanda suke suke tafiya a kai da sai kuna ta daɗi kuna shiri kuna kuna zauna ku shawarta ku tattauna kaza ku yi kaza yanzu kwata kwata ya ƙi wani ma zan ko lokaci ɗauke kai kamar bai ganka ba duk akwai alama cewa eh akwai rashin jituwa sai dai ka ce kai baka san dalilin da ya haifar da haka ba to ka so san wannan sai ka bi to kai wane ina ga da muke raha da walwala da ba haka yanzu yake faruwa me yake faruwa ne sai fito ya gaya maka ce ta haka wani ka jance ai kaza kaza kaza sai ku daidaita sai a shirya dan kada gaba ta ci gaba izamanto kuma an dakatar da karɓar ayyukan ku an kawo Allah ce ku jira sai sun shirya kamar da yake a hadisi eh haka hadisi ya zo ce duk wanda ya kaurace dan uwansa sama da kwana uku to ko an kai aikinsa zuwa ga ubangiji ce ubangiji ce ku dakata ba zan karɓa ba sai sun shirya kaga wannan jefa kai tsaka mai wuya ne Allah ya kiyaye Allah ya samu dace na sifar eh na ji din ita ita wai tafa kawai annaba haka yake da hannunsa sai wannan zai tsora sai wannan zai tsora sai wannan zai tsora idan za a tsora na mutum dubu da ɗari hudu nan ya za a yi haka ake tafa mika hannu yake yawwa sai a gaisa to eh yadda yadda hannu na ya shiga naka daga haɗu to mun haɗu akan abin da muka haɗu ba shi ta ga kungiyar mu ta foniya akai haka ko Thank you.

wato mafaka da na bashi kada wani ya taba shi kamar yadda ba zai taba ne da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo garin maka yake cewa qad ajarna man ajarti ya umma hani mun ba da mafaka ga duk wanda kika baiwa mafaka ke umma hani yanzu da aka ce an ɗauki wato ainihin usman a abin hawa to wannan da ya ɗauke shi akan abin hawa yana gaya wa duk wanda ya ci karo da shi yadda kake jin ba za ka taɓa na ba ka taɓa usman na ba shi mafaka to haka a addinance ba a musulunci. kamar yadda yake faruwa an ta samu rikirkice rikirkice a najeriyance marasa tushe wanda ba akan tsarin addini na musulunci ba rikicin kabilanci wani zai zo kuna makotaka kai ka san a iya zama da kuke da shi duk da ba musulmi bane ba ku ta rashin daɗi da shi zai ma shawarce in ya ga abin da zai cutar da yaran ku zai gaya muku in ya ga abin da zai amfane ku zai kare ku ana zaman lafiya da shi sai zaman to yan a kaura ɗin unguwa suka nufo sai wannan ma ko na arna a nan gidan to za ka iya zuwa ka tsaya zama kai a yi gaba mun gama da nan ba mu da bukatar wani ya shigo mu kamar ɗauki mu nan ba mu ƙara inda ba a je ba ka ba da mafaka a dabarance ga wanda ka san in ka fito masa ce mafaka za ka bayar ma ba za ku fahimci juna da shi ba kai ma zai ce ko ku kaddama masa shi ya ba su an fahimta to amma in wanda za ka yi bayani ta fahimta ne ka bisa tsarin koro addinin musulunci za ka ce da su a wannan ba mu da matsala ne mun ba shi mafaka shi kenan kuma ba za su tahura ba za kuma su taɓa shi saɓanin yanzu yadda yake abin kai din musulmin kai da kace ka ba da mafaka ta ba za a ce to da shi a gani kan gane ku ne matsalar so da an jahilci addinin amma da an san addinin to akwai yazo da mafaka din ana baruwa ga wanda ya kamata a za sai a bashi wani kuma da zaka sai ce ma to da haka ne shi ya kamata ya musulunci ne da zaka sai a same shi bai fi da abin da za a masa ba kuma kai mutum ɗaya musulunci ta dalilin ka annabi ya ce ya fi a tara maka ba kudan kuɗaɗe so da haka akwai wannan a musulunci yadda ake yi shine kai musulmin da ka bashi mafaka ka sanar da yan uwanka ko kuma kai wata alamar da su fahimta kamar yadda wannan ya goyo shi kai ma in ka taho da shi kana kare shi to za a yadda shi mafaka kake bashi an karɓi mafakar da ka bashi to sai maganar da kai ta kabilanci to ga shi sai na umar ina maganar ka a tura shi a tura usman shi da abin da ya shafi kabilarsa ba wanda dan an taba shi ko an cutar da shi zai fushi umar eh, umar umar eh ita a tura usman to haka yake faruwa lokaci zaka ka tara a kabilar ka din kai ka san a tsakaninka da su da wani rashin daɗi ɗan ƙabilar ne kai amma ba ba a ta daɗi da kai yana faruwa irin wani to wannan yana iya faruwa yanzu kamar misali abin da ya faru da ka'ab bin malik a tafiyar da aka yi saboka ba shi ɗaya daga cikin waɗanda ake tare da su a tafiyar da aka yi da manzo shi a ah, mai ka'abu kenan ya yi na gaban gan shi ba a to wannan tamu ta wannan kaga ɗan ƙabilarsa ne ƙabilarsa ɗaya ita ai harkar wato ainihin inuwar gari da abin da ya shafi wato lulluɓa da bargo ya shagaltar da shi ya bai biyo ka ba manzan Allah a lokacin kuma mu'az sun ban manta ba ko shi kuma yake cewa tar da abin da ka faɗa ko mu san wani abu tattar da shi ba sai alkai an fahimta to wani lokaci ka fi samun matsala da wanda kuke ɗaya kamar yanzu abin da yake faruwa da mu idan ka dafa fagen siyasa yan area ka yan unguwarku kuma a dawo yan cikin gidanku da su aka fi karawa wani bayan sai sai yan gidansa ma bayansa suke ba da wani za a yi maka yarfan garinsa ma bai ci mazaɓarsa ba ma ba haka ake faɗa ba ko da kofan ƙarfin mazaɓarta haka aka kisa aka za ce saboda wai a nuna cewar wannan yake nuna Ah, to ai ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sa duk matsayinsa da waye kuma matsala da mutanen makka an fahimta ai a lokacin ma ka tira umar a ce to shi manzo ya je ya shiga ya faɗo shi da ka ba nasa bai kuwa Mai fa matsala ba to da shi ma ba wanda zai farin ciki dan an taɓa yi wanda za su yi bakin eh, ba wanda zai bakin ciki wanda za su yi bakin cikin sun rasu irin ta Abu Talib sai ya tsayo a kansa har sai bayan ba shi tukun zaman ma ya gagare shi an fahimta ku to irin wannan ne ta ka iya samun matsala da 'yan cikin gida da 'yan kabila ku 'yan unguwa ku a kita daɗi duk kirkin ka kuma wani kuma sai ce zai dogaro da wannan to za mutanen sama sun kishi mu ila mu ila karɓar to sai ka tsaya zama yasa suka kishi ko me yasa suke gaba da shi in a rashin gaskiya ne suka kama shi ka samu abokin haɗi in kuma a matsala ce daga gare shi to sai kai ma kai taka tsantsan wannan shine abin da ya faru subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka